Mahukunta Sura ashirin Isra'ila sun yaƙi mutanen Benyamin Sa'an nan dukan Isra'ila daga Dan zuwa Beyersheba, kuma daga ƙasar Gileyad, mutane kamar mutum guda suka fito suka taru a gaban Ubangiji a Mizfa, shugabanni dukan ƙabilan mutane na ƙabilan Isra'ila suka zazzauna a wurarensu a taron jama'ar Allah, mayaƙa dubu ɗari huɗu masu ɗamara da takuba. Mutanen Benyamin suka ji cewa Isra'ilawa sun haura zuwa Mizfa, sa'an nan Isra'ilawa suka ce, Gaya mana yadda wannan mugun abu ya faru, sai Balawen mijin matar da aka kashe ya ce, Ni da ƙwarƙwarata mun zo Gibeya a Benyamin don mu kwana, da daddare mutanen Gibeya suka bi ni suka kewaye gidan da niyya su kashe ni, suka yi wa ƙwarƙwarata fyaɗe har ta mutu, na ɗauki ƙwarƙwarata na yayyanka gunduwa gunduwa. na aika da shi ga kowane yankin gādon Isra'ila, domin sun aikata mugun abu da abin kunya a Isra'ila, to, dukanku Isra'ilawa, sai ku yi magana, ku kuma yanke hukuncinku, dukan mutane suka tashi kamar mutum ɗaya, suna cewa, Ba waninmu da zai tafi gida, sam, babu ko ɗayanmu da zai koma gidansa, amma yanzu ga abin da za mu yi wa Gibeya, za mu haura mu faɗa. yadda ƙuri'a ta nunar, za mu ɗauko mutum goma a kowane mutum, ɗari daga dukan kabilan Isra'ila, da ɗari a dubu, da kuma dubu a dubu goma, domin a tanada wa mayaƙan sa'an nan, sa'ad da mayaƙan suka iso Geba a Benyamin, za su yi da su daidai bisa ga muguntar da suka yi a Isra'ila. Saboda haka dukan mutane Isra'ilawa suka taru, suka kuma haɗu kamar mutum guda don su fāɗa wa birnin da yaƙi. Kabilan Isra'ila suka aika jakadu a ko'ina a cikin kabilar Benyamin cewa, Wace irin mugunta ce wannan da kuka aikata? Yanzu fa sai ku fitar da waɗannan ’yan iskan da suka aikata wannan abu a Gebiya, don mu kashe su, mu kawar da mugunta daga Isra'ila, amma mutanen Benyamin ba su saurari uwansu Isra'ilawa ba, daga biranen suka tattaru a Gebiya don su yaƙi Isra'ilawa. Nan da nan mutanen Benyamin suka tattara mayaƙa dubu ashirin da shida masu takuba daga biranensu, ban da mayaƙa ɗari bakwai da aka zaɓa daga mazauna a Gibeya, cikin dukkan mayaƙan nan akwai zaɓaɓɓun mutane ɗari bakwai, waɗanda su bahagwai ne, kowanne yana iya harbin gashi guda na kai da majajjawa ba kuskure. Isra'ilawa kuwa, ban da Benyamin, sun tara mayaƙa masu takobi dubu ɗari huɗu, dukansu gwanayen yaƙi ne, sai Isra'ila suka haura zuwa Betel, suka nemi nufin Allah suka ce, Wane na a zai fara faɗawa mutanen Benyamin? Ubangiji ya ce, Yahuda ce za ta fara, kashegari sai Isra'ila suka tashi, suka kafa sansani kusa da Gibeya, mutanen Isra'ila suka fita yaƙi da mutanen Benyamin suka kuma ja dagar, yaƙi a Gibeya, mutanen Benyamin suka fito daga Gibeya suka kashe mutum dubu ashirin da biyu na Isra'ilawa a dagar yaƙi a ranar, amma mutanen Isra'ila suka ƙarfafa juna, suka sake koma inda suka ja daga a rana ta farko, Isra'ila suka haura, suka yi kuka a gaban Ubangiji har yamma, suka nemi nufin Ubangiji, suka ce, Mu sake koma yaƙi da mutanen Benyamin, ’yan'uwanmu? Ubangiji ya ce, Ku haura, ku fāɗa musu. Sai Isra'ilawa suka matsa kusa da Benyamin a rana ta biyu, a wannan lokaci da mutane Benyamin suka fito daga Gibeya don su yaƙe su, sai suka sake kashe Isra'ilawa dubu goma sha takwas, dukansu ɗauki da takubba. Sa'an nan Isra'ilawa dukan mutane suka haura zuwa Betel, a can suka zauna suna kuka a gaban Ubangiji, suka yi azumi a wannan rana har yamma, suka miƙa hadayun ƙonawa da hadayun salama ga Ubangiji. Isra'ilawa suka nemi nufin Ubangiji, a kwanakin nan akwatin alkawarin Allah yana can, Finehas ɗan Eliyazar ɗan Haruna kuwa yana hidima a gabansa, suka ce, Mu sake haura, mu yi yaƙi da mutanen Benyamin, ’yan uwanmu, ko a'a, Ubangiji ya ce, Ku je gama gobe zan ba da su a hannunku. Sa'an nan Isra'ila ta yi kwanto kewaye da Gibeya, suka haura su kara da mutanen Benyamin a rana ta uku, suka ja daga, a Gibeya kamar da, mutanen Benyamin suka fito su same su, aka kuma jawo su nesa da birnin, suka fara karkashe isra'ila kamar da, har aka kashe wajen mutum talatin a filaye da kuma a hanyoyi, wadda take zuwa Betel da kuma wadda take zuwa Gibeya, da mutanen Benyamin suna cewa, Muna cin nasara a kansu kamar da, Isra'ilawa kuwa suna cewa, Mu yi ta jan da baya, mu janye su daga birni zuwa kan hanyoyi. Dukan mutanen Isra'ila suka taso daga wurarensu suka ja daga. a Ba'al Tamar, Isra'ilawan da suka yi kwanto a yammacin Geba kuwa suka fito, sa'an nan jarumai Isra'ilawa dubu goma suka yi gaba, suka kai wa Gibeya hari, yaƙi kuwa ya tsafi har mutane Benyamin ba su san masifa tana dab da su ba, Ubangiji kuwa ya fatattake mutanen Benyamin a gaban Isra'ila, a ranan nan kuwa Isra'ilawa sun kashe mutum dubu ashirin da biyar da ɗari na mutanen Benyamin, dukansu ɗauke da takuba, sa'an nan Benyamin suka ga an ci su, to, mutanen Isra'ila sun yi ta ja da baya daga mutanen Benyamin, domin suna dogara ga waɗanda za su yi kwanto kusa da Gibeya ne, mutanen suka yi kwanto suka yi wuf suka ruga cikin Gibeya suka bazu suka kuma karkashe dukan waɗanda suke a birni. Mutanen Isra'ila sun riga sun shirya da ’yan kwanton cewa su mutsuke hayaƙi daga birnin, a sa'an nan ne mutanen Isra'ila za su juya su fāɗa wa mutanen Benyamin da yaƙi. Mutanen Benyamin sun fara karkashe mutum talatin na Isra'ila, sai suka ce, Muna cin nasara a kansu kamar da, amma da alamar hayaƙi ya fara murtukewa daga birnin, sai mutanen Benyamin suka juya suka ga hayaƙi yana murtukewa ko'ina a cikin birnin zuwa sararin sama, sa'an nan mutanen Isra'ila suka juyo musu, mutanen Benyamin kuwa suka tsorata domin sun gane masifa ta zo musu, saboda haka suka tsere a gaban Isra'ila zuwa wajen hamada, amma ba su iya tsere wa yaƙin ba, mutanen Isra'ila suka fito daga cikin birnin suka karkashe su a can, suka kewaye mutanen Benyamin, suka kore su, suka fatattake su a wajajen Gibeya a gabashi, mutum dubu goma sha takwas na mutanen Benyamin suka mutu, dukansu kuwa jarumai ne, da suka juya, suka juya suka tsere zuwa wajajen hamada, zuwa dutsen Remon, Isra'ila suka kashe mutum dubu biyar a kan hanyoyi, suka yi ta matsawa mutanen Benyamin har zuwa Gidom, suka kashe mutum dubu biyu kuma, a ranar kuwa mutanen Benyamin dubu ashirin da biyar ne aka kashe, dukansu jarumai, amma mutane ɗari shida suka juya suka tsere wajajen hamada zuwa dutsen Rimmon, inda suka zauna wata huɗu. Mutanen Isra'ila suka koma wurin mutanen Benyamin, suka kashe dukan waɗanda suke a birnin, tare da dabbobi da kome da suka samu, dukan garuruwan da suka samu sun ƙone su